matashi eh, yani suka ce ashababu marhalatul kowa bai na ba'afai bai na ba'afin tufula wa bai na ba'afin shekuka a wannan wurin ne suke iya gano matashi wata gaba ce ta ƙarfi amma a tsakanin unguwanni biyu na rauni saboda Allah ya faɗa a cikin sura mai lamba 30 yace Allahu alladhi khalaqakum min da'fin wa fi qira'atin min du'fin thumma ja'ala min ba'd da'fin quwwa thumma ja'ala min ba'd quwwatin da'fan wa shayba yakhluqu ma yasha wa huwa al-alim al-qadir kalli lafazin da kyau Allahu alladhi khalaqakum min da'fin Allah shine wanda khalaqakum ay awjadakum min al-adam ila al-wujud shi ne halaka ai shi ne ya samar da ku min ba'afin wannan min lil bayan min a siyasa arabiya kan zo a mana guda biyar min ta kan zo littab'id wa min ahlil kitab ay min ba'dihim kaga min tabi'idiyya min ta kan zo tana nufin al-ibtida subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid daga inda tafi in ka ce kharajtu min as-su ila ka so min takan zo tufidu libtida kuna ji na uku min takan zo saboda bayani misali wa nunazzilu min al-qur'ani tan cikin al-isra aya 81 daga qur'ani to haka nan min da'afin ko ka ce min tufidu al-asl ay min aslin da'if saboda ka min takan zo kaza kaza daga ciki hikimar irin wannan kuma min takan zo lil illa min ajli zalika katabna ala bani ai min ajli yani lil illa ke so min irin wannan da matukar amfani saboda in ka tashi fassara ka san kowace kalma wace unguwa zaka kai ta dan ka kai har ma gaza da chocolate saboda haka Allahu allazi khalaqakum min da'atin ay min aslin min aslin da'if ko kace lil bayan bayani ake nufi Allah shi ya halitto ku daga rauni kuma ku raunin sai ya nakara shi min ba'atin daga wani irin rauni <clears throat> asalin ka tsartuwan maniyi rauni ya wuce wannan a iya sa hannu ma a shafe shi kaga rauni kenan an gane ko ka zauna cikin mahaifiya har aka fito har ka zamanto mai rauni kuka ba haya da fitsari duk ba a ce min ba'afin saboda wani ba'afin ɗan an ɗauko ne min tsorin A araftum sun maji alamin min ba'adu zafin mai kowa sannan bayan rauni Allah ya sa ƙarfi yanzu gashi nan kana da ƙarfi har gashi ka yi aure har ka zama ka bayan ka sun alamin min ba'adu kowacin zafan washe ba abu biyu sannan bayan wannan ƙarfin sai Allah ya sanya rauni saboda Allah ya faɗa a cikin aya mai lamba 68 sura 36 ce wa man nu'ammiru na kisu fil khalq afala yaqilun kana girma kana raguwa ne an gane ko to ashe kenan bayan karfi sai aka sa rauni da kuma farin gashi Allahu akbar to ka gani ya khaliqu ma yasha Allah yana halittar abin da yake so to nan abin da nake cewa nan ne zaka gano ina matashi yake matashi marhala ce ta ƙarfi tsakanin rauni guda biyu Rauni yaranta da fulullantaka da kuma rauni irin na tsufa da rakwakwabewa a wannan tsakiyar ne ya kamata ka bayyana wane ne kai kuranka ko in ce tutaka ta ɗaga don ka samu dama wannan makasudin farawa da wannan in fara fito mana da wane ne matashi ba na so na ce da kai matashi ɗan shekara don akwai saɓani tsakan hata ha. wasu na ganin wanda ya kai shekara sha takwas ya danganta ga ƙwarin mutum kana iya samu ɗan sha takwas ya raka kwaɓe ɗan hasu da takwas gan shi kuma kakaraka al'amari ne nisbi zai ba haka yafi yawa mafi yawa ga yadda yake kuma ƙa'ida na cewa alhukumar lil galibi wal'andaru la yi ƙafa mafi yawa ake al'akari. ne wannan shine matashi a takaice a dunkule a cure a mulmule wuri guda ɗaikin na biyu <clears throat> matashi yana da wato wasu alkhairai da yawa ba na son da tsawaita a wurin na bayanin wani kafin na je zuwa ga asalin kundin bayanin Ƙalubalen da suke fuskanta a fagen ilimi da fagen sana'a sama wannan shimfiɗa ce araftum saboda muhimmancin matashi mafi yawan annaba matasa Allah ya kosu قالوا سمعنا شيخا كهلا إنا سمعنا فتى يذكرهم يقال له سورة الأنبياء آية 60 من جوانيار متاش ashe lokacin da ya fara ta tafur za da ƙuruciyarsa ta kun aka fara ashe ga lokacin da kake asasa alkhair man shabba ala shay'in shaba alai wanda ya taso kan wani abu sai farin gashi akai kisa ya shabab ku taso kan alkhairi dan mu girbi alkhairi hausawa suka ce in kaga tsohon banza bincika dama yaron banza ne saboda Allah ba ya tozarta aikin mai aiki haramtum wannan kenan sannan kuma Allah ya gaya mana wasu matasa yace idza wal fityatu ila al-kaf idza wal fitya suratu al-kaf sura 18 aya ta 10 innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda aya ta 13 cikin al-kaf ai matasa ne sun yi imani muka kara musu shari'a ashe kaga lokacin da ake fara bugawa tukun annabi ibrahim Allah ya kara mai aminci yana matashi suka fara wato ta da da mahaifin shi can cikin sura ta shida aya 80 ko 70 da ainihin wato hudu yace wa idh qala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnamana alaha inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin kaga yana matashi annabi isa dan maryam yana matashi sun ce ya bar duniya yana 33 ko da ibnu qayyim ya inkarin wannan 33 kaga duk matasa ne shugaban mafarin jakada jaka da annabi muhammad yana kimma ta shabab Allah ya koshi yana mata shekara 40 sai na abokan shekara 38 ya musulunta matashi Usman shekara 35 matashi Umar al-Faruq shekara 27 ya musulunta Ali ibn Abi Talib shekara 8 kulluhum kanu shubbana shi yasa ko a ƙasa ne yanzu idan kuka ƙara karatun jami'a me kuke zai ku yi ne shekara guda eh ku faɗa ji na'am bautar ƙasa yanzu ka kayar da ƙasa kana bauta mata ya akil karim aza ghalat ya akhi ai mu wurin mu kalmar bauta Allah kaɗai muka aje mai ku dena wannan kalmar tarjama ce ta yan jarida wanda suke basu da sadafa ta addini sai dai kace hidimar kasa amma bauta khissis lillahi rabbil alamin ku gyara to abinda nake cewa wani suna ne aka alamta wannan hidimar kasa din ne ake ce masa ne N, Y S, Y me take nufi na'am youth wani ne youth me yasa ba cewa n o s old people ba fada ko duniyar barayi yan fashi da makami sun fi son ainihin matasa za su yi zafzaf su kai hari hata aikin banza ko duniyar karuwai a uzubillah kilaki bakar ashana ko gari hasara haihuwa to sun fi son yarinya matashiya ta tallata jikinta mai hatta aikin ba. to idan aikin banza an bukaci matashi me za ka ce game da ainihin aikin kirki sabai matasa ne dukkaninsu wannan ya ishe ka sanin matsayin matashi sannan matashi akalla kafin na je zuwa ga kalubalen da ke gaban shi yana da alkhairai kamar guda goma amma ba zan kawo su ba saboda lokaci farko daga cikin alkhairin matashi kayan halittansa sababi ne tukur ba su wahala ba ba su jigata ba kusan mai nake nufi baya bukatar sai sa gilashi ya dinga gwale-gwale ya karatu idanun saraɗau in ga an sa gilashi duyanci gayu ne kawai amma an fara sa ainihin wato gilashi saboda ba da sun su a dinga sa bifocal tafiya ta tafiya ɗaya kenan na biyu matashi yana da ƙarfin sha'awar da babu tare da wanda ya tsofe kuma akwai abin da muke kira alkowar intajiya al'intajiya wato kwadago wajen aiki nagartan kwadago an bi samu game da matashi shi yasa sai ka iske mutum in yi aiki in ya kai shekara 60 a ranar sai kai ritaya ba haka ba ne ko shekara 30 a ce tun ka sauka an tsotsa kuruciyar kujera ba a bukata ke sai lokacin zama kenan matashi ko haka yake ko aiki aka je aka ce ga ɗan shekara 27 ga ɗan shekara 40 za fi ɗaukan wa wannan ka matashi na da da yawa ƙwaƙwalwarsa tana cafkar abubuwa da yawa akwai abin da turawa ke kira malaman ilimin ainihin wato ƙwaƙwalwa suna kiran senility menene senility shekarun da mutum yakan samu abbasid zihil ya gafar ya ce baki ne Allahu akbar ana samun wannan har malaman hadisi kan ce wani ikhtalata bi akhara ya samu ikhtilati karfin kwakwalwar babu ita yanzu nan saboda haka ba a karban hadisinsa misali ibn lahiya wa haka ashe wannan gaba ta ƙuruciya wallahi kar ku yi wasa da ita dama ce babba kuma na sha faɗa in ka samu dama ka dama ka ta dame kuma ka damu kun gane hausar in ka samu dama ka dama in ba haka ba za ta dame kuma za ka zo ka damu Allah karka samu damu irin da wannan damuwar amma za mu damu da muka samu kusuri kan bin Allah bayan mun ji a takaice sai magana kalubale wannan ta kaice na baku wai menene kalubale to kalubale wannan kalma ta shigo cikin kamusun Hausawa ne yan kwanaki kadan kalubala ne waɗanda ke harkar media al'ilam eh, su suka zo na suka hausantar da kalmar kaza a bashi ma'ana da Hausa saboda bahaushen da muke yi magana fahimci saƙon su suka fahimci ƙalubale? shine abin da suke kira a tahaddi ko kuma challenge hmm? har sukan ce gasan kofin kalubale challenge ko? to ne kalubale kalubale wani abu ne da ya tsaya maka makawuya. ciki kaka gaba zaki baya sayaki tsakiyar rakumin dawa kana son ka da shi yaki kauduwa to amma yana da marahil akwai kalubale a tashin farko kana iya kawo da shi a kaga ibn al-qayyim da ya magana kan sakin mutum mai fishi cikin littafin sa ainihin wato ghasl lafan fi talaq al-ghadafan sai kasa sake gida uku akwai mutumin da ya saki saboda fishi tashin farko yace wannan saki ne mai fishi saki yayi kalubalen fishi a yana da hankali amma idan fishi ya kai zirwa mutum kamar mahaukaci ne kalubalen ya kai in yi saki la ya ƙa'a na kalmar a shi kenan kalubale alama rahila raftun sau da ka kalubale ke amma a jimilce a dunkule a cire wuri guda in ka ce kalubale kawai hali na jirin jirgi hali na kwangabakon baya hali na sabatta juyatta hali irin na wayo ne yaso wanda suka kewaye mu a kasar mu Najeriya a keɓe da kuma duniya ma in ka so ce a gani to matashi ya zai eh, to aika gane mu alkhairin da matashi ke da shi a ƙasar mu an masa baiwar cewa shi musulmi ne kuma ahlus sunna ne sauraka al'amari ya zo cikin sauki saboda wanda ya rasa mafita shine wanda ba shi da madogara mu kuma na da madogara sai in ka zama mai arzikin talaulautuwa a yanka saniya domin ka kaje juji kana tsintsintar kashi Allah wadda da irin wannan arziki in ba haka ba kana da mafita malam yace wa min al ajaibi wal ajaibu jammatun qurbu dawa'i wa ma ilayhi wusulu kal is fil bayda yaqtuluha adh-dhama wal ma'u fawqa dhuhuriha mahmulu yace abun mamaki abun baya karewa shurbud dawa ga magani wa ma ilaihi wasulu ba kai gare shi ba sai ce kal'is kamar raƙumi ne fil bai ay fi sahara yaqtuluha adh-dhama kishi zai kashe wal ma'u fawqa dhuhuri ga ruwa kuma a bayan su misali to mu zama irin wannan arzikin. arzikin talaulau suwa ke to sai muhadara ta manuniya kalubale fuskar neman ilimi da kuma sana'a wala ahsantum al-ikhtiyar zabi mai kyau good combination saboda sa'a aikin da kake magana ai magana kai in babu ilimi shi sauyi jahili ne zai yi قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكروا خلاص أبا ليس كبا أي مسائل علمي كفى بالعلم في الظلمات نورا يبين في الحياة لنا العمور فكم وجد الذليل به اعتذابا وكم لبث الحزين به سرورا إذا ارتوت البلاد بنور علم فعاجز آلها يمشي قديرا إلمي كنشي إلمي كم ميد يا رببا يميد با وادا ثبود قباتا شي إلمي كم كرؤواد أباني مي إلمي أيدي زماء دمريته abin ke sawa a samu karatu su shidda ne farko zuwa makaranta kuna zuwa makaranta? ilimin da mu muke magana babu wani ilimi da ke da kima da ke cin kasuwa a kasuwar mu ko mun ɗauko daga manhajin annabci ne irin ilimin kalallah karsu kalasa mu shi ne ilimi العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه عند ابن القيم يكي كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وصوص الشياطين أما بصنا إنكار إلم أنفل صدق إلم نبكي مغانا بادئ ذي برئ أنا إلم سنة الله إلم توهيدي من قرآني ilimin sunna ilimin usul ko dai zama ilimin gaya ko ilimin ala an gane wannan shine babban abin da muke shi sa kullum na sha gaya matsalibin da nake karantar da su comparative studies in koya musu bible da ƙoranukan ce look kafin ku fara bible da littattafan yahudawa irin su mishina da talmud da jimara ku fara da ƙoranin ku so duk abin da ka je ka kalato dan kai ma qur'anin gatan to baka da shi so ba a haka misali akwai abin da muke kira tartibul aulawiyya to wannan babban kalubale ne samari da yawa ba su da tartibul aulawiyya wajen neman ilimi shi yasa ina ba ku shara, ku samu littafin Dr. Bakar Abu Zaid Hilya min hamil kutub kai kafin shi ma ku fara da ta'alimul muta'allim na wuji don mun yi a zaure wannan littattafan malamai sun zo da mu a zaure mun karanta shi so kakar mu dinga barin waɗancan abuwa namu da muka samu su sauraka in muka ce ilimi ilimin Allah ya ce annabi ya ce dai shi ne ilimi a wurin misali amma ba ma inkarin kuma ilimin engineering ilimin computer ilimin ophthalmology ilimin misali oceaniyot duk wani irin loji-loji je kai ta loji-loji ma muna da ƙor'anologi mu ma muna da ƙor'anologi da sananologi da dai ba turanci ba ne da cewa-cewa da waye misali ya jama'a ya jama'a so da abinda muke bukata ke nan so ƙalubalen nan yaya samari ke fuskanta shi wala ta fuskoki da yawa zan ɗauka ta fuskoki daban-daban farko ta fuskar matsalar niyya ya je neman ilimi ne le haskala shahada ne samu aiki wannan kalubale kun wanda idan neman kwali ya samu aiki ya faɗi ka je ka nemi kwalin it's not that the sky can be your limit ba a tsaya. amma a kul Allah ya garan neman aiki kake magabata sun yi karatun nan sun sha musun dane ne to sai mu gyara zuciyarmu sai ka iske dalibi wallahi an ba mu haddan yusikum Allah a makaranta amma dan ya haddace ainihin yusi li farigh al-aswad ala al-bayda bakar tawada a kan faratikar da khalas bayan nan ya manje yusi to wannan matsala ce ƙalubale ne labudda min ikhlasin niyya ya mutum dan Allah kake neman ilimin nan domin Allah ya yarda da kai ba wai dan a ce ka iya ba lalala ba wai dan ka burge wani ba wannan ba ta lokaci ne kuna fahimta ta ilimin qur'ani kana yi zuwa ka ne ilimin qur'ani ka zama gangaren hafizi amma ni a in ta kyau baron Allah da kai mutum ya je karanta ilimin likitanci bai san ƙor'anin ba kuma ya gyara kuma Allah ya gyara shi ah ran ba ku misali wa bil misal yasbihu al maqal kila kun san tarihin kasar turkiya turkey kun san tarihinta a taƙaice kun taɓa jin sunan mustapha kamal Atatürk, ba a karanta tarihi to wannan mutum Atatürk gunki ne bayahude ne kafiri ne amma aka jarrabi daular turkiya daular banu usman daular banu usman sai da suka shekara 600 suna shimfiɗa adala of course da kurakuransu rana ɗaya aka haɗa baki da shi ya yi masarkin musulmi na ƙarshe abdulhamidu sani juyin mulki 1923 ya haramta kiran sallah da larabci ya halatta giya ya haramta aji gemu ya haramta sa hijabi a takaici ya addinin musulunci kai har yana cewa uzu la nu'minu bi kitabin fi harshen sa alladhi ya'muruna bi tin bi tin wa zaitun me yake nufi qur'ani wannan mutum yayi ma addini abin da yayi shekara kusan 100 aka mai da mutanen turkiya suka ci baya matasa aka lalata kwakwalansu aka kawo musu almana ilmaniya har wata ran ya sha giyaye manka sai ji kiran sallah sai ce ma haza sautul munkar da yaren atrak sai suka ce innahu sautul mu'azli salat fa amara bi tadril masjid aka daidaita mizana zuwa kasa to abinda nake cewa a wurin sai aka samu wani prime minister bayan shi wannan kafirin ya mutu 1938 sai wani bawa Allah sunan shi Adnan Mandarin ya ci zaɓe 1950 ya shekara goma sai ce mun dawo mu turkiya da asalinta na musulunci kiran sallah ya koma bilisan lisan ko yau ka shiga google ka tambayi intanet ka ce al'azan bilisan turki Allah zai zo muka da yaran turki ba da larabci ba kamar a ce ladani zai ce Allah mafi girma fi wannan kiran sallah ne Tawaka suka yi abinda nake cewa sai suka yi ma shi wannan bawan Allah Adnan man tarjiya mulki Allah karata race shi wai ya saba ma ainihin atatak wannan gunki din shi kuma Allah ya bi tare da shi ma ba mai kishin musuluncin ba ne, amma sai Allah ya gyara zuciyar shi ko gane mahallin shahidi ne gyaruwar niyya kana iya fara bukora da gaske ba in Allah ya gada sai Allah gyara ka Allah ka gyara mu na biyu ai wani fitaccen malami academy professor majmuddin arbakan kila kun taba jin arbakan arbakan dan jam'iyyar rafa ne so biyar yana kafa jam'iyyar siyasa suna rusawa Mai karanta addini ba uturo haɗinsa na doktora ɗinsa tesis na phd a germany ya yi kuma kun san akan muharrika injin mota kuma ya kware a fagen shi ya dawo ya fara lacca sai ce ce ina amfanin karatu a jami'a ina ta karantarwa fatarka sana'a wa dakhala siyasa a cikin wannan lokacin sai dai har ya tsama kafiranan lokacin wanda wannan ya haifar da musulunci ya dawo har aka samu waɗanda ake kira al-usmaniyun al-judud da neo ottoman daga cikin almajiran irin su na yanzu cikin almajiransa ne irin su dr Abdullahi hall irin su dawud gullet irin ali dubili na'am yau an waye gari ya zai musu a ashe abinda da ke cewa yar bakan sai gyara ne ya shi shi ne kawai saƙon da nake ke faɗawa. ko ƙalubale na farko rashin kyawun ne ba don allah karatu ba a ce kai ne to lamari ya lalace kalubale na biyu zan ba ku kasala kasala mafi haɗarin abu mutum ya yi wasa da ƙuruciya wajen neman ilimi kasala a cikin hadisun ba al'albani ya hassana cikin abinnan sahihu a tarbi ba sarhi hadisi mai lamba dubu uku da 355 hadis 3355 hadisun dan abbas annabi ya ce sallallahu kuma asalin hadisin alhakin ya fi da shi cikin mustadrak kansa sai cewa ihtamim khamsan qabla khamsin maza maza ku ci riban abu biyar kafin biyar me fara ambata shababaka ci riba kuruciya kafin yaranta afon kafin tsufa ka ci riba da kasala da rashin zuwa makaranta da rashin muzakara da ɓata lokaci kallace-kallace ka ci riba ƙuruciya kafin tsufa abu na farko kenan na biyu sai ce sai hata ka ƙabla sakamik ka ci ribar lafiya kafin ciwo don zai zo na uku rina ka ƙabla sakarik wadata kafin talauci don zai zo don wa min kulli shi'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun suratul zariya aya mai lamba 49 na hudu ku ci ribar ainihin faragaka qabla shughlik faragar lokaci kafin shagulgula lokacin kai ba mijin kowa bane kana da faraga kana da full time kai ba liman bane ana jiranta ka a mimbari majalisi kana da lokaci to ka ci riba wannan lokacin inda ka ba za ka iya ba نبير حياتك قبل ايش موتك كنت اشاهد كثالة الخطيب البغدادي ينا تفيا ابن بغدادا ينا ركدا قطعان حديثي ينا حدثنا اخبرنا قال فلان ينا كون كان لا ينا تفيا ينا مذاكرة حديثي يتي هذا وقتي هذه ايامي ما زنبلي تفبا amma matasa muna wasa da karatu yau kwallo ta ce mana zuciya yau musu na siyasa ya kallace-kallace na banza gida 'yan mata an cika gida da wata arewa 24 wata shaidaniyar tasha wani gidan budamasi ko kadamasi da wani gidan kwana 500 ko ma wani ne misali ai sun sani to nake ta wannan kalubale da ke takawa harkan neman ilimi burki kasala kuna ji na kuma na da ƙa'ida in ne magana na kan yi tambaya lausa altukum fura bona ne هذه الإنشائية حقيقية labarsa ƙa'ida ta ce na kan yi magana in yi tambaya don kamar da na sha faɗa in tabbatar da bokitin ƙarfe nake zuba mu ruwa ba kwando ba kuma ku ba ya ba na'am to shi kenan wannan hadisin na karanta mabala a cire kasala ƙalubale na gaba a karatu wajen neman ilimi talauci wanda mugun abu ne suhununul maghribi cikin manya-manyan wanda suke da hannu wajen wallafa mudawana uzun ci a ba shi bane ibn al-farat ne to kuma wane ne dai amma dai mudawana ibn al-qasim ko wani tarihin misali amma ba za ka iko da ba an ce suhunun mutumin maghrib yana tara kuɗi don ya je ya yi karatu gun maliku a madina idan ya ƙara tara kuɗin yana sauka madina maliku ya rasu sai ce qatalallahu al-faqra laula al-faqr la laqitu iska yaro ɗalibi dan baiwa yana da kabiliya wallahi na ya haddace alqur'ani a cikin shekara guda ma ba shi da goyen ba ba shi da kayanci ba shi da abin da zai sa yana bukatar taimako to wannan gaskiya ƙalubale ne babba matsalar talauci ya ko karatun boko za ka iska yaro ɗan baiwa ne muna kiransu phd material zai rubuta ukuruha defense insage ya je viva ya haƙaƙa wannan kwalin amma ba shi da goyon baya ba shi da agaji ba shi da tanyo Ta wannan ba ƙaramin matsala ba ce a fagen neman ilimi alalata nanul ilimin illa bisittatin سأنبيك عن مجموعها ببيان ذكاء وحرص وطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني معالي شهد بلغة بلغة بلغة بلغة وأنا مهم اللامرين فرق قالوا بلين يتلوشي يا رديوة سنبر كراج عنك أزوى أفهميني ولا أكرمك الله نادى أدميشن أسودان ناجي نادى وموتو yanzu na haƙura da karatu a ifirkiya ko kowace makaranta ce misali bayan da zai scholarship babu haka zai tagumi ke da gani kafin shi ya sa wato gwamnatin saudiya dole ka kare mata addu'a Allah ya kara musu albarka ba karamin alkhairi ba ne buɗe jami'ar islamiyya 1962 nawa suka haraja yawa a mataki na kulliya a mataki na majisir a mataki na doktora har suka yi matsayin na farafisa tadakkaru wa wai wa ila nawa ne saboda idan da hali za a yi karatun wannan ba karamin kalubale ne, kuma ina so ku fahimta ina faɗin kalubalen ku dinga hararo mafita misali mai adashin gasa asusun gata don taimaka mai ilimi wannan masallaci kaddara a ce malam shek hafizahullah kaddara a ce ya kafa asusu mai suna sundukul bir kaddara ka sa mai suna ka the righteousness fund asusun nagarta aikin asusun kawai kai mana alkawari duk wata ka bamu dubu goma dubu biyar iya abin da za ka iya aikin asusun hissisin su ya suka samu faduwa a jarabawa ba su da kudin ne ko kudin za a dauka a basu misali kuma iya sun riga sun mutu misali kuna jin wannan ba zai ce maka ba so in na faɗi matsala ko hararo mafitar sauraka na faɗa abu nawa kenan kalubale na nawa kuna biye da ni ku ga min kalubale na farko don na ce ina tambaya kalubale na biyu kasala kasala kalubale na uku madalla ibn al-wardi yana cewa utlub al-ilma wa la taksal fa ba ab'ad al-khair ala ahli al-kasal a cikin lamiya din shi tashi ka nemi ilimi amma abadal khaira ala ahlil kasal a cikin lamiya dinsa ya rubuta an gane ko kasala cikin samu ke baya sannan kuma talauci an sha samun wannan amma an samu gabata da mutum zai sai da ma'abin shi wallah ya yi karatu ya sai da gona ya je ya karatu yau ina wannan himmata ke yau ya sai da gona uwa ta yi duk abin da ta yi imamu shafi'i al-muttalibi wanda aka haifa a shekara ta 150 daidai mamancewa shekarar mutuwar abu hanifa aka haifi shafi'i aina a zirin raza a gaza baban shi a shafi'i usmanin shafi'i yaro shafi'i yana shekara biyar uwa ta ce ba zan barka a wannan ƙasa ta filistin ba kai yaro ne ba mutsalibe ba Hashi ne. haka ta ɗauki cancan mai da shi makka gun muslim ibn khalid zanji ana ya fara karatu cikin shekara biyu ya haddace ƙur'ani shafi'i yana shekara da aka kawo shi bayan shekara biyu ya gama hadda kuma an ce duk inda ka shiga ɗakin da ya zauna za ga wallahi 'yan takardu yana rubuta ilimi ba kasala da aka suke cewa ma kutiba qarra wa ma hafiza menene farra har shafi'i yana faɗa cikin diwani al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayd suyudaka bil hibal al wafiqa min al hamaqati an tasiba ghazalatan wa tatrukaha bain al khala'iq taliqa ilmi is like a game rubuta tura suna kar magana what is documented is assimilated wai rubutacce haddatacce haddatacce kutacce komai sai ya rubuta to mu kasala ko ya cinye mu yau kuma daga cikin abin da ya ƙara mana kasala waɗannan hazil muntajatul asriya kudu tara da hudu suka ce ina kwamfuta ina ka take kakanninmu da ba su da shi ya suke gane lissafin wannan alkhairi ne a lokaci guda kuma ya cutar da mu ila haddin ma bini bini ne a shiga google asbaha ilmu ilman gogaliyan wa ya maka ilmin gogali dole ka zauna gaba malam ka nemi ilimi a shek abdulkarim al-khudair yake cewa neman ilimi gaban malami zai baka fa'ida guda uku farko yu'tika al-adab na biyu yusaddir laka al-fahm na uku yuqtasar kal masafa to wannan kalubale ne a mataki na nawa kenan kuna biye da ni kalubale na gaba wajen harkar neman ilimi shi kuma wannan ya shafi barin mi tsalle da ko wani tsallen baɗake yawan yaje-yajen aiki da ake samu a jami'o'in mu. wannan ba karamin ci ba bane wallahi ga harkar ilimi kuka sa abin da ya faru kwanan nan sai da aka yi wata fa biyar ina jin biyar ne ko takwas Allahul musta'an makarantu a kulle ne dalili a sani na a Najeriya kaɗai ake irin wannan Allah kuwa suka ce in kana son ka gane ƙasa ta ci gaba ka kalli adadin waɗanda ke da ilimi cikin matasansu tun da kwalin digiri ya zama mizanin karatu nawa suke da kwali a mataki na bachelors of art ko sciences ko ainihin medicine misali lbbs ko llb nawa amma take na majistar a doktora nawa suke da shi misali in wannan mizanin karatu ta fagauda idan ku mizanin magabata ne a unguwa ka kallawa suke da mahaddata ƙur'ani a wannan ɗan tsuki ku na tabbata kuna da mahadata da yawa ana za a kira zalik a yana shi sa ni ban yadda ka ce da ni ɗalibin arabiya ne don ba na jin turanci ka ce ban da ilimi turancinka ba shi ne ilimi a kanon nan idan ka je daga cikin unguwanninmu cikin birni akwai malamin da yana zaune kafasa a cikin shingide zai jama kusan mu da wana ko ainihin lawali ko muktasar da ka kai ko sai ka gwalin ido ka je ka ɗauko rubutun wani ila ma ka yi wanki plagiarism suna ba kwalin digiri ɗinka sata kai sariƙul ilm sariƙul hadith so mu koma kan tsarinmu na magata a baya na fata an gane ko saboda haka yajin aikin nan hatsari na sha faɗin wata magana cewa ko ɗazuma na faɗa agun wani taro da muka gabatar ɗazu-ɗazuma nake cewa duk gwamnati kafin ka zama gwamnati sai ta samar da abu tara tara na faɗa auren amma na ƙara ɗaya goma ta samar da tsaro nawa kenan ta samar da abinci ta samar da ilimi nagartacce kuna shahi ta samar da aikin yi ga masu kwalayen aiki nawa kenan ta samar da harkar kula da lafiya ta samar da mahalli ga 'yan ƙasa mahalli da kuma tsabtace shi nawa kenan ruwan sha mai kyau wutar lantarki mai kakkiya hanyoyi nagartattu amana a hannun masu mulki tilka asharatun ta kunga a ciki wanne ke da magana ina mahallar shahid ilimi akwai yaran da ya kamata sun kare bana an akhara su wannan kalubale ne kuma cutarwa ne kuma rashin kirshi ne kuma ba daidai ba ne gwamnatin da malan jami'in suna ma 'ya'yan musulmi sabotage ya kan ilimi wannan ba karbin kalubale ba ne wani yaron malam sai ya magaji in yana da hali sai shiga wata jami'a a kasar waje ah, ina son kari adadin abin da nake da shi a gaba kar lokaci ya yi min mudahama sauraka ya ya jan aiki kalubale a harkar neman ilimi kuna ji na? kalubale na gaba na nawa kenan na nawa kenan na nawa kenan rashin mai da hankali ga karatu baka muzakara ya ياسر دوسري daga cikin matasan limamin harami a yanzu kusan dausari yana karatu sai ka ji kamar sautul mala'ika ya ce shugaban karantar da ƙorani a madina shi ƙabiram al'akhdar ya ce da mu in ji shi a bakinsa ya ce in kana maganar samun ilimi da haddin ƙorani ba wata dabara illa ka dinga kawo maraja a kawai ka dinga tikirar tikirar tikirar ka salalle wallahi ba zai tikirar ba maimaitawa maimaitawa fabi tikirar ya famu shutar wal himar a haddin sawa saboda ma ta karrara ta karrara to wannan muhimmin lamari ne rashin muzakara to muzakaran nan kuma da baka yi wani zai to aini na dogara da ina da kwakwalwa mai karfin gane karatu ba sai nayi muraja'a ba wannan kuskure ne an ce Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi mutum ne mai ta muzakarar karatu baya sakaci to kai ba arafum sannan kuma kalubale na gaba miyagun abokanai a fagen neman ilimi idan kana son ka sami ilimi nagartacce dan uwa dole ka hada da abokanai waɗanda suke abokanan tafiya yace idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum wala tashhab arda ard fatarda ma ar-radi عن المرء لا تسأل وصل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي so ya abokan harkarka turawa suna karin magana tell me who your friends are and I will tell you who you are gamin suwaye ka na ga ma kowa ya kai عن المرء لا تسأل وسل عن قريني فكل قرين بالمقارن yaqtadi idan ka aboci kasalalle za ka kasalance ɗalibai duk wanda yake mai kasala ne ka rabu da shi ka kiyaye aboki mai zaburar da ke an yi lokaci a kanan nan tamu makarantar shekar madan a cikin birni a kano unguwa-unguwa ake bi majalisun suka yi sukan haɗu har suka kafa ma kansu ka'ida shababul ƙoran al-murattal ba ku san da wannan ba a nan cikin birni mukan ɗango mu a wannan lokacin to da kasala da rashin abokanan muzakara haɗari ne 'yan mata kuna da makarantu na hadda ƙorani da islamiyya ku tsara makanku wance za mu zo gidanku ne mu za kara karatu rana kaza mu je ku dinga ba tsakaninku ya fi a zauna ana tattauna fina da sauransu da ɓata lokaci kwanaki tafiya suke yi ya jama'a raftun tsayin ƙalubale na nau kenan na nau kenan ƙalubale na bakwai a fagen karatu rashin samun aikin yi kuma na ambaci abu guda goma yanzu daga ciki aiki wanda daga tuna da na ya karatu na da first class zan ta yawo ba da aikin sai ji ya zama ya sami wato sanyin gwiwa eh saboda akwai lalacewar niyya ne kai dama dan aikin ne yanzu na faɗi shi to amma ya ka iya karatun dan ganne ne muna kiransa ta'alim istismari investment education ba aikin dama ake yi amma mu mu sakafar mu ta wuce mu tsuce karatu don neman abin za mu yi mu mallaki kwalayen amma ba don duniya muke ba in aiki zo kuma zamu. ya kamata ku saba da wani kuna fahimta ta kalubale na gaba ina ba ku ne lambar sarrrr ma ka ba san ɗauki kowanne in lacce akan shi kowanne kusan awa ɗaya amma nan san faɗe shi ne sardar tare da shari sama-sama kalubale na gaba ku gami na nawa kenan na takwas ko kuma in na tambaye ku daga na farko har ƙashi za ku faɗa in ba to kalubale na gaba da ke shafan karatu a yau shi ne yana da alaƙa da abin da na faɗa talauci ko in kula da gwamnati ka iya da harkar ilimi an ga tashi kasafi na kuɗi kasan da ake ba ilimi sai ga cakurkuri ne kila ba harkar wasanni kaso da suke kira lion share ko kuma nasibul asad to ba kyauta mai ilimi ba an gane ko ko kuma wani abu kalubale na gaba hankoron ni gaskiya kudi nake so yaro ya bar karatu ya fara zuwa dubai kaza kaza karatu aye ni gaskiya ni gaskiya in mm. to tsakaninku da Allah tsakanin kudi da ilimi wane ne gaba na'am متأكدون أنتم أكيد مالا يتي جعلت المال فوق العلم ظلما لأمرك في القضية ما أدلت جوا مئتائية الإلبيري أنا قام أبو بكر أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى يلا كشف من دورة البيئة تركوانيكية ألبين إلمي يتي جعلت العلم المال فوق العلم ظلما kai ne ka mai da wai kuɗi saboda ilimi saboda zalunci kuwa to la'amuruka fil qadiyati ma adalta wallahi baka yi adalci ba wa bainahuma bi nafs al wa'i bawnun sata'lamuhu idha taha qara'ta ta'iyati an gane ko madalla yace ka mai da kuɗi sama da dukiya kai zalunci kuɗi sama da ilimi yace tsakaninsu da bambanci inda za ka karanta taha za a gane bambanci me yake nufi faƙon rabbi zidni ya ce mala su da ya ke ɗalibi ka manta da maganar neman kuɗi wallahi ilimin nan da ka tara shi ne kan zulla ya fina radina jabbari fina lana ilmin walil juhali malu fa innal mala yafna an karibin wa innal ilma yabqa la kuma kana san ilimi da kasala تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء فالجنون فنون وليس اكتساب المال دون مشقة تحملتها فالعلم كيف يكون yake cewa in ji menuniya tamannaita an tumsi faqihan munaziran bighairi ana'i faljunun funun so yake ka zama faqihi ana wane sannan ba shan wahala ba cin kwakwa to hauka kenan buhu buhu fununu yace wa laysa iktisabul mali duna mashaqqatin tahammaltaha fal ilmu kayfa yakunu ina son iyayen mu mata ku yi koyi da nana karima ummul karam tana karanta fatahul bari zaka sha mamakin ta ibnu hajar yakan hakaito hadisin ta yakan ce haddathatna al'ustaza al-shaikha al-muhaddisa al-muslida shekarun tsari kafin ta mutu malamar khatibul baghdadi ce duk shekara tana harami ba ta yi aure ba ikon Allah kun fahimta? to amma malama ce ta nunawa da. muna son mata a samu irin su karimatu ummul karab da an alfahari da ita kar ma ka tafi nisa irin su ainihin nana uwar dije ‘ya'yan shehu usman dan fodiyo muna son mu samu irin wannan murabbiyat mu'allimat muhaddisat musnidat rawiyat al-ahadith nabawiyya muna bukatan wannan na mace kalubale nawa kalubale na gaba ila kuma in kuma zuwa ga kalubalen misali ne aiki aka ce kalubalen ilimi umuman kuma shine ne wata wani lokaci rashin tawazo kan zalunci ɗalibai nuna isa nema na isa ina da 'yan akar makallahu ɗina ina da nawa almajiran nema mufti ne nema shaikhi ne nema kaza kaza ko ka iska ɗalibi yana jin kunya wai a ce ilimi ka za bai sani ba to sai mai kuma ba sani ba sai daga cikin malamai na manci sunan shi aka ce da shi akar makamallah mai shi ce amsar fatawa ka ce wallahi la'adari ha ta biri wanta imam kabir sai ce kalle ku da mala'iku suka ce subhanaka la ilma lana su ma sun ji kunya ne har ku cewa bana jin kunya to kaga waɗannan sune ne ƴan laɓo-laɓo an ka danzare kai kuma sai kan kai kuma ka ce ka la alamu la ba haka lamar yake ba akhil karim ban sani ba an sawa ba sani ba ban sani ba an na sani na sani Dan ku baka sani ba ce ne baka sani ba shi ma wannan kalubale ne babba a duniyar neman ilimi da ya kamata mu kiyaye ina fata an gane ko daga cikin kalubale da ke mu a duniyar karatu a yau wato akwai abin da ya shafi da malamai suke kira adamu tartib adamu ilmi shi ilimi zai zama to mu'assal ibn abdul bar yana cewa inna lil ilmi darajatin wa manaqil wa rutaba man ta'addaha jumlatan dalla wa man ta'adda tariq as-salaf fiha zalla shuf yace ilmi na da darajat yana da manaqil yana da rutaba misali baka tashi kana san ilmin hadith kaje zaka je ka dauko alfatul iraqi ko karanta bai kuliya ba kafara wasu halo fi ghairi mawdu irrawo ko ba haka ba ai malamai sun yi tafhili wajen roto hadisi ainihin mawdu'i rawo min ghairi tabyinin ورأوا بيانه في الحكم والأقائد عن ابن مهدي وغير واحد ما يجي يقول كده أبنا ني باكدا أينهن abda'u bil hamdi musallin atum kaje kai tsalle ka tafi da tsallan bada kike wannan shi suke kira wanda ke son ya fi kafarsa sauri zai kare kafar labudda min at-ta'sil al-ilmi wa at-tahsil turid at-tahsil labudda min at-ta'sil za ka fara ilimi daga mataki na kasa kasa ne to an gane kana son ilmi hadith kake da dauko maka mawta na imam malik don ka nuna ka isa ai mu bai zamu da lahallari an dade ana karam ya akhi alkarim qad da fil alhar da fil bihar abinda ka fara da ƙasa. lokacin da mai martaba sarkin Kano addu'a Allah ji kanshi yana eh, liman wajen sahaba an gormu 1999 sai to malami za ku karantar da ba shi bane wato limamin kana lokacin kule Idris Allah kansu ya ce mun fara kazaci malam ku fara da ƙananan littattafai A maka alaƙar musa muka koma muka ɗauki lahallari matakan sallah muka fara to shi ne wasu daga cikin ɗalibai suna ganin ai isa ne a ce ya gami da sahihul bukhari ba mu ki ba ai yana karin da misba jaja. fi zawa'ir da maja a ce hmm. haji manyan وهو من أفقة to wannan shi ake kira wato 'yan ƙoƙarin nuna kai iyaka iyaka an ta kona ka zalika ina fata an gane ko ya zamanto akwai at idan arabiya ne ta fara da misali na wadu wani me laifi ne a'a bari mu dauko alfiya bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan na fi'ilin yanjali kaza kaza kaza kaza kaza na'am wal hazma laysa lahu alama faqis ala qawli takun allama babu laifi amma saurin me kake Ta tamahal safata an gane ku? wannan shi ma ƙalubale ne dangane da kuma ainihin ilimin boko daga cikin kalubalance-kalubalancen a jinkirtar da ba su kwalinka a hana ka wani kalubalan kuma ka iske dalibi ya darasa islamiyya amma ba zai maka larabcin kirki ba wannan musiba ce hafizin ƙor'ani kana da kwali kwalin koko da kosai ba ba ka arabiya sai arabiyar gada-gada ka dinga larabcin bahaushe kusa larabcin bahaushe والله إنني شربت المشقة اليوم <laughs> ما شاوها لا يوم شرفت المشقة اليوم الله أكبر والله أنا قلني أبنقيني يعني أن تكون حافظا ولا تتذب العربية بنت أدنان لغتنا لأننا باك مطلئ صمد والله حوصد تحيفين الله أنا أولي العربية المركبة الأولى فوق الحوصة التي ولدتني لأن العربية العظيمة الكريمة waɗannan a taƙaice daga cikin ƙalubalancin kenan daga ku saba da ainihin matsa makan ku larabci barin ba ku formula musamman ma'aura ɗayyamin da za aurar da su gobe saƙo zuwa gare ka ango da amarya in Allah nan gaba kaddara aka samu haihuwa muna fata Allah ya ba ku zuriya mu samu jikoki mu shiga bar alfahari da su abu ne muhimmi barakallahu fikum ya zaman to ku tsara mai ƴaƴan ku magana da larabci a gida Allah na jarraba dan yayin aiki ka jarraba wala yunabbiuka mithlu khabir kace kwana uku kare Hausa a gidan larabci kawai kwana uku a yi turan jitin da ya zama alaƙaƙai ka hana wa matan gidan yin hausa a lokacin amma fa kai ma an ka iya ko? a yi tattai matsala a ito saboda faƙidun shayi cikin minti biyar da ya rage min shugaban zama sai kuma kalubale ta fuskar sana'a wato dole ne sana'a sa'a yau idan maganar neman ilimi kake za ka samu aiki aikin ya kare yau babu muna yara a da akan ce lada ladan dan boko a 70s kyan in kai kwali kai digiri za ka samu mota lada sunanta lada da tawakun kun san wannan motar har ana cewa lada lada yanzu babu lada din ba lada ba ma la'adatto so daga kuni yi sana'a karka dogara da ainihin abin da na ga professor professor a america a new york a unguwar bronx amma yana sai da abinci yana da restaurant suna sun san shi gala-gala restaurant je ka za ka same shi professor ne kuma kada saka dinga wani kobo wuro a kuma digirin mai an riga an kare an wuce wannan zamanin come on ka daina zama kana rawa da wani tunanin an riga an wuce professor yana da restaurant sai ka je kana da kwalinka na digiri diploma ka zaka kafi karfinka misali ka yankan farci ba za ka je gona ba business center kabu-kabu kamun kifi noma kela hmm? gertanci shoemaker da wannan ne arna suka mame mana garinmu Allah kuwa yanzu barin tambaye ku a biredin da kuke ci a tsukin 'yan kaban nan kashe 80 cikin 100 so wake yi mu ne ko su a ku gaya tsakaninku da Allah ka tabbata to wallahi mun gode Allah to kun kwace mu barin tambaye ku asibitocin da ke zaune a wannan yanki asibitoci kashi 80 masu zaman kansu su ne komu asibitoci prive yani private su ne komu Kan kan ina kuke da ihsa'iyat din akid to mun gode Allah kayan gyara kita su ta yafa na mota da babura su wake da shi ahsantum kun yi gaskiya su ne na yi tambaya kan makarantu masu zaman kansu private schools tun daga kindergarten primary suwa ke da su wannan ba abin kunya ba ne kafa bina aran wa shanara a ce su ne su ne su ɗika isa ka je kudu a ce mune mune mune mune to da ya kamata samu ku tashi a mallaki sana'a a nemi jari masu kuɗi ku sako kuɗaɗe ainihin a dinga samun jari ku karfafa matasa su zama abin yi waɗanda suke da dama a gwamnatance su gaya ma gwamnati a ba da taimako yara a ba su wato jari kuma jarin da za a ba mu a cire mana riba don ba masu riba mu a cikin harkokinmu kusan da wannan ku buɗe makarantu ku ɗauko dukkan masana su koyar da turanci da lissafi da ict ba fi mu aka yi ba ƙwaƙwalwa ba ta toka ba ce in kudin kuke bukata sana'a sa'a kuma karkare na abin da za ka samu duk abinda aka je aka yi kasuwanci ka dinga ajiyewa ka sama kanka tsari wato muna da mushkila rashin tartibi a rayuwa duk mutumin da ya rasa tsari to wallahi an tsare shi a wani wuri wanda yake ba zai kai ga samun ci gaba ba alal misali za zaka fara kasuwanci ka kaɓi bashin naira kaza zaka biya ka je kai ciniki ka samu riba kaza wani riba ka kasa gida uku mana kashi ɗaya ka aje duk rintsi kar ka taɓa shi shi kuɗi wani irin wawan abu ne Ba ka taɓa shi ba kwana sai ga ya girma misali in ka taɓa kuma sai rushe to amma sai ka ga wato bukatar ya kamata in sai waya wadda ta fi babba ce ba irin ta kowa ba a gari ko kuma ina so nema in burge kaza kaza sai ka iske abu ya rikice ya lalace mata a gidaje kuma babu laifi za ku yi sana'a abinda shari'a ba ta haramta ku ba kiwon kaji injin markaɗa tumatir in ma kina da digiri ɗinki mijinki da ki ki karantar inda zai kare mutuncinki da kamalaki misali ki taimaka ma miji game da matsalar cefane a gida alal misali da kaya da bukatu irin na gida alal misali sana'a sa'a sana abu ne muhimmi mu shiga siyasa amma mai tsafta a Najeriya siyasa iri biyar ce akwai abin da nake kira MPP material political participation al-musharaka siyasiyar madiyar kuɗi kawai ake shiga da ita ita kuma tafiya a ƙasar na biyu akwai ppp positive political participation a musharaka siyasiyar ijabiya siyasa irin ta manufa in kawo masamarin da ke wannan unguwa daman aiki da ofa da sauransu wannan shi ne abin da shiga saboda musharaka in muka ce ba za mu yi ba sai a nemi wasu waɗanda suke ba na kirki ba su shiga su mana abin da yake ba daidai ba ana fata an gane ko wannan al'amari ne muhimmi kuma wannan maudu'i ne mai faɗin gaske da ya kamata ba wannan zama ya kamata a yi mu'alajar shi ba a ƙarshe kai ango da ke amarya ‘ya'yana ‘ya'yanmu gaba ɗaya na do Allah ya muku albarka waɗanda ba ku zo wannan tudun ba Allah ya kawo ku waɗanda kuke da shi Allah ya taimake ku riƙewa sai dai imam ahmad bin hanbal na shaibani al-huzali ahmad a wata ruwaya wasu na cewa suna tuhumar ingancinta amma mu kwan muke kallo kawai Ya ce da ɗan shi "ɗana za ka yi aure ito, eh zan gaya maka abu goma in ka rike su za ka zauna da matarka kamar aljannar duniya yake lokaci ya ta zan gaya maka goma ba zan faɗi ɗaya ne cikin abin da ya ce da shi ya ce ya ɗana. A salatu min aukadin wajibaci ala kulle 'abdin ومع ذلك عفى الله عن المرأة عن الصلاة إذا كانت حائضة وهي لا تقضي الصلاة أتقضي أتقضي الصلاة سكت عليها قضاء الصوم دون الصلاة انت فقهاء انت يا كيدانا tare da girman sallah tare مهم muhimmancinta tare da matsayinta amma Allah ya yafe mai ya mace saboda kai mai sa ba za ka yafe mata girki da ba ta yi ba saboda uzurin da ke sallah matsayi ba fiqhun ra'i' saboda ka maka indomi ba sai ka dinga masifa Sai na indomi na sai in sallame ki gidanku sai ka ce tababbe Allahul musta'an to a kiyaye wannan kuma ku sani mace tana bukatar mi'ara guda hudu maskan mat'am malbas mabit maskan ka ba ta matsuguni malbas tufa mat'am to girki mabit ku kasance a shimfiɗa ɗaya ya mace sana bukatar mutum mai sakin fuska bai mata wani abusan kantsarera ba kullum fuska a murfi lalalalala wa kun bashan kariman zambi fatin wa fi man ji ka jamila ra'ayi ya mata magana mai daɗi ya habibati ya raihana ta kalbe wallahi ina gaya muku gaskiya ku dinga faɗin haka ga matanku my darling my flower of my heart what is problem dan Allah menene laifin wai ba mu tsaya muna wani nuku-nuku ga gaskiya a fili subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh خلاص